so halitta shahararriyar marubuciyar littattafan hausar nan har ma da fina-finai wato fauziya di suleiman a kwanakin baya ta saka hoton wani yaro mara lafiya a shafinta na instagram akan cewa ana neman taimakon kuɗin maganin wannan yaro wanda kuɗin ya kai har kimanin naira miliyan hudu eh, ita dama can marubuciya Foziya ta daɗe a cikin wannan hali na ƙoƙarin nema wa marasa lafiya mafita, musamman ma waɗanda ba a da ƙarfin ɗaukar nauyin rashin lafiyar tasu. Marubuciyar ta yi rubutu ne a yayin da ta ɗora wannan hoto a shafin nata kamar haka, game da halin da al'amin ke ciki. Sai kuma ta ci gaba da cewa. Kafin Al'amin da mahaifinsa su tafi ƙasar India, likitocin daga can sun turo kiyasin kuɗin aikinsa, miliyan hudu zai isa komai. Amma bayan da aka yi aiki na ɗaya da na biyu, komai ya ƙare a hannun mahaifinsa, ta kai ko kuɗin abinci ba su da shi, balle kuɗin aiki na uku. Marubuciya Foziya ta ci gaba da cewa, kunya da nauyi ya sa mahaifinsa ƙin sanar da ni, sai da na ga wani post da aka kare ana neman taimako. ta kai har yana tunanin fara neman taimako a can amma bai samu ba kar ku gaji ku ƙara taimakon yaron nan daga nan sai marubuciyar ta rufe wannan sanarwa ta da cewa za ku iya tura taimakon ta akawunt ɗin mahaifinsa salisu muhammad access bank wato mai lamba kamar haka sifili sifili ɗaya shida biyar bakwai shida biyu ɗaya takwas inda ta rufe wannan maganar tata da cewa ko kuma a kira lambar wayarsa a ƙasar indiyan domin ƙarin bayani tarawa tara ɗaya tara tara hudu hudu takwas uku biyu biyu bakwai uku To bayan ɗan wani lokaci da wannan sanarwa sai muka ga Foziyan ta kuma dawowa da wata sabuwar sanarwa a bar farin ciki a dai kan shafin nata na Instagram kamar haka. Samira Ahmad ta baiwa baban al'amin dubu ɗari biyar domin a ci gaba da kulawa da shi. Inda Fauziyan ta raka wannan kyautatawa da Samiran ta yi da addu'o'i kamar haka. Allah ya saka miki da alkhairi, Allah ya faranta miki duniya da lahira. Bata ce na faɗa ba, don mahaifin yaron ma ta turawa don kar kowa ya sani. Farin ciki nesa na faɗa, kuma ta saba taimaka mana a sirrance. Alhamdulillah, Gaskiya dai wannan abin farin ciki ne. Mu ma daga nan kundin shahara muna miki fatan alkhairi Samira da fatan Allah ya raya sununu akan koyarwar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.